ko na tuba na sani na barba ya da kura alhakin kowa da dama yara ta ya kaina ko na tuba na sani na barba ya da kura alhakin kowa da dama ya ta ne a kaina Allah sarki bai yafe hakin wani ya kan wani Allah sarki bai yafe hakin wani ya kan wani alhakin kaina ya yi yawa damuwar raina ta yi yawa na guje kowa idan duniya gashi yau komai ya kare rayuwa ta ma barazana take in an yi rayuwa ta ma barazana take in an ganni alhaki alhaki alhaki Mu kula da rayuwa gari kar ta zama damuwa. Mu kula da rayuwa gari kar ta zama damuwa. Kai kaɗai ne da ciciko. Waje wajen me kake ne? Ma ɗaya mu. Na babu kowa saki jikinka menene? Yau fa da muka je wurin 'yan sanda ɓaci ta yi. Yau ɗin? Ina gaya maka zancen nan. To lafiya me ya faru? ai muna shiga ofishin 'yan sanda mm. da babban 'yan sandan ya fito alhaji na fitowa daga mota ya ce a shigo da shi ciki alhajin da kansa aka ce a shiga da shi ciki ni fa nake gaya maka zanta na ma ɗaya ko ka taɓa tuhuma ta da maka ƙarya ne a'a amma dai da alamar yau kayi ta farko tunda alhaji da kake gani shi ma hukuma ne mai zaman kansa wanda hukumar ma takan ba zagi gida da waje na gama ɗaya mm. wannan lamarin hau bane don fa ni a gabana fa lamarin ya faru a gabanka ƙwarai kuwa to ina ga dai baka baka fuskanci abin da ake nufi ba zuciyarka tana kitsima maka wani abu na daban to Allah ya sa Allah ya sa amma dai kam lamarin fa daban tsoro barista wai ina aka kwana ne ni fa so nake na ji an ce an gama komai ya zama babu wani mutum da yake neman naira ɗaya a hannuna gali inda aka kwana nan fa babu kyau wallahi to me ya faru abin ne is confusing na ji ina so ga allaji sai aka ce an canja masa buri ma kwamishina ne ya canja masa buri ne magana ina son in yi magana da shi sai ya ce wai in ba shi lokaci to kaga ina da lahi wa ina ilin razu ba dai kulle shi suka yi ba ko hmm. kai tsaye ba za ka iya kiran abin da ba amma ni na rasa yadda kan abin yake ciki ma ka san halin yan sanda ba mamaki so suke mu dan motsa ko wani abu ya gifta shi yasa suka biyo mana ta bayan gida tunaninsu suna ganin cewa idan suka yi hakan shine abin da zai samu motsa da wuri Allahu alam barista amma ina fata dai baka yi transfer din kes ne ka hada shi da kes din Alhaji ba ko gaba ɗaya na haɗe su to gaskiyar magana idan har akwai halin yadda za ka yi ka karɓo kes ina, ka mai da shi inda yake don Allah amin hakan gaskiya karɓo shi me yasa za a yi haka to alhaji baka ce za a kama idan aka kama alhaji to mun kuma zai kubutar da mu don Allah haba kai ana maganar babban abu ana zancen alhaji kai kana cuso kanku ku ɗan ku ci ku ba me wa yake zancen magana wani zancen magana kake irin wani Alhaji Sada. Hucin hmm? me kake yi? Zauna, zauna, zauna, zauna, zauna. Me ya faru? Me ya faru? Wannan yaran naka sun wulakanta ni. Rashin mutuncin da suka yi min suka wulakanta ni da girmana da darajata a zo a aje ni a waje in ban da tsami da wari da sauro babu komai a ciki da darajata da girma da kimata a garin nan. Alhaji Sada, da sani na ka ajiye ka a wannan gurin. Da sanin ka? Da sani na. ai wannan gurin da aka ajiye ka ai maɓoya ce ai ba sel ba ne eh ba sel ba ne ba yawwa ai da sani na na ce a ajiye ka a gurin saboda akwai matsala ne a ƙasa kamar ya domin idan ba don a nan muka ajiye ka ba da abin da zai faru da ni da kai duk sai yafi fi karfin mu saboda 'yan jarida sun sa ido akan wannan al'amarin naka ai sai yanzu na fahimta amma an je kawai an ajiye na ana wulakanta ni wallahi duk baka ji jiki na da ciwo kar ka damu kar ka damu ka jiki na da ciwo yake ranka da dai kar ka damu yanzu gashi yamma ta kawo jiki kada dare mun barin tashin tafi gida ma yi magana daga baya haka ne alhaji sada eh a nan za ka kwana yau kwana kuma nan a nan za ka kwana kamar yayin labai ai wannan kwanar da za ka yi a nan ne mafi a'ala kuma mafi alkhairi da gare ka kuma gare ni kuma amma zan tanadar maka guri mai kyau inda za ka yi kwanciyar ka in Allah ya kai mu gobe da safe kuma zan tura ka kotu to shikenan to amma ranka daɗe in dai don in na kwana a nan da safe a ce za a kai ni kotun nan ni ina da dabara to mai ce shi dabara zan sa a kawo mota in shiga ba wanda ya san na shiga in daban kwana a gidana da sassafe ina yin sallah asuba ma ni zan iya dawowa nan alhaji sadu ai haka ba zai yi idan da zai yi ni ya fi cancanta baka wannan shawarar ba kai ba ka yi haƙuri ka kwana a nan to to to kenan. yallaɓai a ɗauka na kwana a nan ɗin da ba yanda zan Don inda da yadda zan in ji cewar ba zan kwana a gidana ba ai ban ji daɗi ba amma alal muƙaddara na kwana a nan ɗin sai gari ya waye ka tura mu kotu eh. yallaɓai me zai faru kar ka damu da kotu ka je kotun amma ina tabbatar maka alhaji sada kana zuwa kotu alkali zai ba da belinka da tafiyar ka gidanka zai ba da belin yalla bai ni fa ni ban san me zan gaya muku ba na faɗa ko rubuta na faɗa ko rubuta me ake so in ce to yanzu alhaji ka fi so ka wahalar da mu ka wahalar da kanka hmm? ai ba maganar wahalarwa me ya maganar wahalar a nan yallaɓai abinda na sani ai na gaskiya shi zan faɗa amma kawai kowane kare da buri kowane shashasha kawai sai ya ɗauko kafa ya wanko kafa ya zo ya ce muku wai yana ya zuba mun kuɗi di ai na aka zuba mun kuɗi ba hujja ba shaida ba komai mutane dai sun ce sun tura ma kuɗi suna ta cewa suna zari an tura ma kuɗi ka gani a akawun ɗinka kamfaninka yallaɓai duk wanda ya san ya samu kuɗi a akawun sale investment ai ai sa kuɗi a account ai ba ƙarya ba ne dole akwai abin da za a tabbatar da cewar ga alat ranar da aka sa kuɗin ga kuma koyaushe aka cire kuɗi kuma da suke cewa a kai ni kotu ku za ku kai ni kotu ne ba wata hujja ai dole sai an dole ni na da hujjoji nan tanada mutum duk mutum da yake da wata hujja je ya kawo abin da za yi to alhaji da dai ka ki ka gaya min nima kuma ga ip ka shi ma ka ki ka gaya masa to ba mu san kuma mu ya za mu da kai bu yanzu ta mu je me da ni za ku yi to da Allah ya labai kafin kuma me da ni dan Allah ina neman wata alfarma hmm. ina neman alfarma da Allah taimaka mini to ga IPON ka nan dai ai ga mai binciken ka na ai hmm. barista wayya kake ganin makomar shari'an nan muna yin duk abin da ya kamata ne kusan ma in ce ma zuwan kotun nan da muke yi ai zaɓin mu barista kare kai kawai za mu yi ko ku za mu nemi nasara to ai kare kan shine nasara dan ba mu da wani abu da ya wuce kare kai shine nasarar mai dadi dan Allah barista ina roƙonka kai duk abin da za ka yi kada ɗaurin mu mahaifina saboda kaga halin da na shiga ciki a watan tafiyar da ya bar ni karka damu daji rashin nasara baya tare da mu ko da yaushe nasara ita ce take tare da mu da izinin ubangiji so Allah sa haka hello barsa ah, alhaji sai ka ce karamin yaro alhaji bayan kana da yanci a matsayinka ka ce ba za ka yi magana ba sai lauyan ka ya zo da Allah ka ga barista dan me za ka amsa musu to me na faɗa kai sai faɗa sai faɗa Koma menene dai na aina riga na yi koma me aina riga na yi ai ba faɗa za ka tsaya kai ba duk abin da aka yi kai kuma sai ka sanya za ka yi kai ai ba magana fada ba ne Allah ji kaga magana gaskiya ce ina zuwa bari ka ji bari ka jin gaya maka gaskiya gaskiya kana da point mai kyau babban kai ne kai Allah ci rake daɗe a matsayin ka na ɗaya daga cikin masu kuɗi a sada investment ya kake kalla wannan shari'a da za mu fara yau gaskiya jikina ya yi sanyi saboda bana tsammanin za a yi mana adalci to me yasa kake tunanin ko ba za a yi muku adalci ba saboda maganganun da muka ji ta ƙarƙashin ƙasa shine ya karya mun gwiwa to mun gode alhaki ga mai ci na ƙara masa raunin imani kuma haki idan har an ka biya shi da nauyin mizani imani na wanda ya biya shi na cire dukkan ƙaulani haki mu je A'a. Bai kamata mu je kotun nan ba. Me yasa to? Saboda gaskiya gaba na faduwa yake kuma duk wani abu da zai faru a kotun nan ko mun je ko ba mu je ba abin zai bi mu har gida. To, haka ne. Sai mu zauna ɗin ai. Tunda dama ga shi ka shiga wani irin hali. Dan bai kamata mu je ɗin ba. a ranka daɗe a matsayinka na shugaban masu neman kuɗinsu a wannan shari'a da za mu fara a yau ga shaharar kun riga waɗanda za a gabatar gaban kotu zuwa shin haka yana alakantuwa ne da sa samun kyakkyawan sakamako Bari kuwa saboda dukkan ba mun yarda cewa kotu waje ne wanda shi mai rauni aka mai da shi ya zama mai karfi muddin ya taki gaskiyarsa haka nan kuma shi mai karfin za a iya canza shi ya kowa mai rauni muddin an same shi ba shi da gaskiya to menene yake ƙara ƙarfafa muku gwiwa gaskiyar mu mana gaskiya ce kawai muka fata ko ba ka bane gaskiyar mu gaskiyar mu kawai Mara bashi, a zalimin kafa yau ne za a fara shari'an nan ta damfarar da yawan mutane saboda Allah <laughs> wallahi kuwa amma Allah ya maka albarka da azumi da ka biyo ka faɗa mun kana so dai ka ga walakanta kai ma <laughs> kai kai ma ɗaya ni fa idan na tuna idan na tuna yadda na ga an ci kwaikwayi alaji wallahi kawai sai gaba na faɗi saboda kawai ina tuna sakamakon sa yadda zai kasance akan harkar shari'ar nan ni kuma kaga zuciya ta babu wani abu da ba wani faduwa da ta yi hankali na babu wani wani wani tashi ko kuma na wani abu ne ganin yadda nake ganin ana zuwa gidan nan ana yi masa sai ka ce wani gwamnan jiha to bari ka ji hmm. yan sandan da kake magana suke zuwa nan gidan suke tafi suke fita da shi su ne fa suka kwaikwaye suka danna shi asali ye wato su yan sanda sabo da kaza baya hana yanka ta nan. kai bari ka ji wannan fa da muke ma fa bai kama mu ba tashi za ka yi mu je mu yi alwala mu ɗauki carbuna masu dubu hmm. mu ta lazimi muna ganin Allah bukatun Allah fi da ayi daga rogo Allah kai kai ma ɗaya yanzu haka kawai eh. billahi lazi la ilaha illa an ka daure alaji tsawon zaman sa gidan yari eh. wallahi tsawon wahala. mu wani irke ma gidan nan zama kawai ya kama mu ko sai da kawai mu shirya ba wannan gaskiya ne ina ga maka zancin nan ni ma ai hakan ya kama ni na ɗaya butar ni ma in kama ruwa ai ba zama kuma tunda abin ya zama haka a ranka ya daɗe gashi an shigo da kai a raba ta ana ƙoƙarin shiga da kai zuwa shari'a ko me za ka yi gaya mana a yanzu zalla gafarta ina hannun bayan Allah nan kana son magana da 'yan jarida kai ka ga mara kunyan mutumin can haɗin jarida yake turewa ba dole ya ture ba ya san babu da za a yi masa ba to masu kallonmu da sauraron mu a daidai wannan lokaci gashi dai an shigo da mamallakin sada investment cikin kotu yanzu kawai zuwan alkali muke jira kotu ta zauna don sauraron wannan shari'a mun gode ni na fara ma zargin alƙalin nan tun sanyin sassafiya ka duba mutane suna nan suna ta jira har yanzu ya da zuwa to da ku tunani kuke wannan mutumin adalci zai yi ai shi ma zuwa zai tafka nashi rashin adalcin kamar yadda 'yan sanda suka yi ai kawai sai dai Allah ya rufa asiri bukatar da kyau shikenan Allah ya sauke kaga dadi ka kwantar da hankalinka insha Allah kotu za ta yi adalci ba me ka ce oh sorry na manta insha Allah za mu samu nasara a kotun nan bari in kira lauyan nan in je aike ciki ok. Abdul, tun da nake ban taɓa ganin mutum mara tsoron haram ba, kama Alhaji Sada. a ce kai duniya ka kawai ka sa a gaba ba ka tunanin ka baro baya ko 'ya'yanka abin faɗa alhaji ai duk inda kake tunanin wannan mutum ya wuce nan Allah Abdullahi alhaji ina yaron ka mutar eh. ai daga majiya mai karfi na ji an ce shi ne ya kashe shi eh wallahi alhaji tun da nake ban taba jin magana ƙarya ba daga bakin ka ba amma dai wannan magana ta kafa ba ta yi kama da gaskiya ba ya za a yi mutumin da yake kano ya kashe mutumin da yake lagos amma dai tun da ka ji na faɗa maka ka san daga majiya mai ƙarfi na jiya alaji to amma in ma haka ne fa abdul wannan maganar tun da bata fito ba kar ka yadda a ji ta a bakinka kawai ka bar ta iyali da kai ba wani abu shi barista an yawo inda mutanen ba shirin cin amana mu suke ba kuwa na ce ka kwantar da hankalin ka manta hanyar da muka ba aka zo barsa mun ɗauko abu rimi rimi rimi an zo an ɗauko wani tsari na haska wannan shari'a ta gidan talabijin ta yaya za mu samu mu cimma nasarar da muke so kamar yadda na ce ka kwantar da hankalinka insha Allah zan kokari in ganshi kafin ya fito barista kafin a zauna din nan zan kokari in ganshi barista in dai kai sake aka ce za a rika haska wannan abin a kafar kallo ta talabijin irin su Afirka TV na wata wacce duk duniya ake kallon su an gama zuban mun da kima da mutunci karka da ba matsala Afirka TV ne kawai za su haska shari'a ta gaba wadda wannan kotu za ta saurara ita ce shari'a tsakanin sada da ma'aikatan kamfaninsa wato gali da fat wanda ake zargi da damfarar mutane sama da ɗari kuɗi kimanin sama da naira biliyan ɗaya wanda aka yi amfani da shi ta hanyar zuba hannun jari a kamfaninsa mai suna sada investment Allah sarki bai wani ya kan wani alhakin kaina ya yawa kun ji abin da ake zargin ku da shi da ku nake kun ji ko ku ji ba eh, mun ji ranka daɗe kun fahimci zargin da ake muku ko a sake karanta muku kun aikata ko ba ku aikata ba na ce kun aikata ko ba ku aikata ba ranka daɗe cikin hukuncin Allah mun aikata kufa kun amince ko kuna da ta cewa ranka daɗe mu ba mu aikata laifin damfara ba amma sai dai mun amince mu ma'aikatan sada investment ne eh sannan kuma a ƙarƙashin laifin da ake zargin ku da shi ka sake bawa alkali cin hanci na kuɗi naira miliyan talatin ta hannun lauyanku barista ali ado ka yarda kai ka ba da waɗannan kuɗaɗe don cin hanci ko ba ka yarda ba ranka daɗe ni ne na ba da su amma ba cin hanci ba ne alkhairi ne khairan ba na cin hanci ba to na menene ranka yi daɗe duk wanda muka yi jinga da shi zai mun aiki shi nake biya wannan kuɗin in kuma bai min aiki ba sai ya damun da su kai nutsu nan a kotu kake idan baka san kotu ba za ta yi maka bayanin kanta alƙalanci ka'ida ne Allah mai kwatar haƙi ne mai kwace har masu sani da macuci mai ci a zaune. Ko na tuba na sani na barba ya da kura alhakin kowa da dama yara ta ya kaina. Ko na tuba na sani na barba ya da kura alhakin kowa da dama ya ta ne haka yi na allah sarki bai yafe hakin wani akan wani allah sarki bai yafe hakin wani akan wani alhakin kaina ya yi yawa damuwar raina ta yi yawa na guje kowa idan duniya ga shi yau komai ya kare rayuwa ta ma barazana take in an gani rayuwa ta ma barazana take in an gani alaƙi alhaki alhaki